alaihi rajulun wani ya zo ce masa ai ya amiral mu'minin domin Umar bin Abdulaziz ya taɓa zama khalifa a cikin khalifofin umawiyyuna din nan bawan Allah ne managarci jikan jikan sa yana Umar Allah ka da Umar ka yarhama wa jikansa Umar dan Abdulaziz to da ya ba da labarin wani mutum sai umar rafi ce in shi ita nazarra fi amurka to wannan abu da kafa dare za mu yi bincike to in kafa zai ce to in gaskiya na ne ba umar dan abdulaziz zai ce to in gaskiya ka faɗa nan kuma ka shiga cikin wannan aya hammazin masha'in binamim ka shiga cikin masu wato kwarkwato masu yada annamimanci kaga in gaskiya faɗa zama annami ne in ƙarya yake ya zama fasiki kaga bai tsira ba to kaga wannan ana mana gargaɗin cewa ya da hira akan wani ka dinga cewa wani ya ce kaza ko gaskiya ne ma ka ja bakin ka kai shiru kawai Allah madaukakin sarki ka hana min annabi manci sai na Umar ya ce wa in shi ta fauna anka Umar dan Abdullahi ya ce to in kuma kana so mu barka wani zai ce a dake ni ya ce a al'afwa ya amiral mu'minin ya amiral mu'minin ka min afwa la a'udu ilaihi abadan har abada ba zan ƙara aikata irin wannan laifi ba min akdari afati alqulub daga cikin laifuka manya-manya wanda daga zuciya zuciya suke fitowa akwai alkibur akwai al'ujubu akwai arriyabu akwai as-sum'atu akwai alhasad akwai al akwai alkibur girman kai akwai al'ujubu wato jiji da kai akwai arriya ka dinga yin abu kawai don ka burge mutane Allah ka hana mai haka akwai asum'atu yi idan wani ya ji akwai alhasadu akwai hasada muguwar kenan akwai albuguru shine kiyayya in an ci alkibiru kalkibir ya bi ma'ana al'azma mutum ya dinga jin shi wani ne ibn manzur ya ce in aka ce alkibir bil kasri ya wal kibru al'azmatu wata tajabbur mutum ya dinga jin fashi yana jin kansa na huruwa wani kawai an zage sai ga yana kuka ba wai zafin zagin ba har shi za a zaga daga girman kai kenan Allah madaukakin sarki ya kiyashe shi to za mu je mu a sharhuwar adilla ko juyal paper a sharhuwar adilla sharhi da kuma wato dalilai in an ce al-kibru huwa batar al-haqqi wa ghamd nas ƙin gaskiya raina mutane shine alkiburu kamar yadda yana nan akwai a cikin ruwa imam muslim ko hadisi na 91 kama ja'ar mustafa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya fara ƙin gaskiya huwa ayyata kafar inda alhaqi fala yaqbalu mutum ya ga gaskiya ya ƙi karɓa shi ne girman kai ba ya sa abin da yake ga karya ne ka ce masa wani ka bada cika mai ruwanka da ni shi ne girman kai yayi Allah ka hana mai girman kai wa ghamdin nas istihqarihim ka raina mutane ka dinga musu ganin hadirin kaji wastihanatihim ka dinga walakantar da su shi ma girman kai ne shi ya sa malaman suka ce kwatankwacin mai girman kai kamar kawo yanzu idan kawo wannan karfen masu din ya kake hagu mutane a ƙasa yan mini shi ne girman kan ayi to amma fa su ɗin ma da za su ɗaga kai suna son hango ka ba za ma su ganka ba da haka mai girman kai wofi ne kamar yadda kake hango mutane yan ƙanana yan kawo can sama ɗin to sun sun daga kai ba sa ma hango ka kai ba kuma bane a wajensu mai girman kai ba shi da mutunci a cikin mutane wa ana salimata bin al-aqwa qala salmata dan aqwa yace Allah ya yarda da shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yazalu ar-rajulu yadhhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarin mutum ba zai gushe ba yana jiji da kansa yana jin ya kai har sai an rubuta shi a cikin jabbari na masu girman kai masu girman kai kuma su ne kamar su fir'auna shaidan ma yana cikin jabbari ne ko shaidan kamar laifi ya ma Allah ne a girman kai ne bara sai ya girman kai to duk wanda yake jin a ransa ya kai yana wani jin wani abu a ransa yana tafiya to ba zai gushe ba sai an rubuta shi a cikin yan girman kai fa a ma asabahum duk abun da ya same su sai same shi in kana girman kai a zaman da aka ma fir'auna da haruna da haru da jaluta ko shi za a maka da hamana da wannan duka duka suna marudu duk wani mai girman kai su abuja hali duk mai girman kai a nan duniya musulmi da kafiri zai je gano su allah ya shi in an ce ya zahabu bi nafsi ay yartafi wa yatakabbar yana jin wani tsoro ne shi yana ta wani daga kai wani kawai sai ga kawar sallama ma amsa ma da kirin ke sai ce maka ya kuke ka to ya kuke wa ya kake ma bai wanci ba gaba ba dai son girma ba da girman kai ne ya kake ka ji wai ya kake wai ba girma ma wa kawai Allah madaukakin sarki ka kiyashe mu qala al-ghazali imam al-ghazali rahimahullah ce. miftahu sa'adati at-tayaqquz wal ah, fatna in an mabudin yalwa mabudin samun yalwa duniya da lahira shi ne ya zama mutum yana farke daga amarin addini yana tuna Allah ya zama yana fada kuwa amma mabubbugan tsiya kuma alkibir wal ghafla babu abin da yake bubbugar da tsiya kaman girman kai da rafkana Allah ka hana mu girman kai Allah ka hana mu rafkana wani kawai an fara ce masa akar makalla akar makalla in yi zo sai ga sa hannun shi aljiwa ba zai gaisa da sauran mutane ba ana ga ana ga sauran alaikum ko yana yana yana yana shan kamshi wai shi akar makalla ne to ya shiga uku ko da fara cimar honorable honorable shi kenan sai ga abu da ba zai ba falkibur mala ce ka girman kai a batun azimatun ha'ila wallahi zunubi ne mai girma mai halakarwa wa fi halukul khawwas min al da yawa daga cikin halittu sun halaka amma wani ba su halaka ba kaɗan ana samun kaga mutanen kirki da malamai to su ma sun shiga sun halaka to ina ga saura kuma in dai za a samu malamai masu bauta sun halaka ina ga saura kuma kaga girman kan nan bala'i Wakar bala ta a batu ta ina ne girman kai ba zai zama babban zunubi ba wa ka qala sallallahu alaihi wasallam ba maza su sallam ya ce la kullu jannata man kana fi qalbihi mai dharratin min al-kibr ba zai shiga aljanna ba wanda akwai zuciyarsa ko da ɗigon ƙwayan zarra ne na girman kai in a akwai ko ƙwayan zarra na girman kai ba za ka shiga aljanna ba ji bakin da baya karya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa inna ma sara hijaban dunal janna لأنه يقول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها كلها wato girman kai tana zama hijabi tsakanin mutum da aljanna domin girman kai yana zama shamaki tsakanin halin mai girman kai da halin duka muminai kaga wanda bai da halin muminai a zina zai shiga aljanna wal kibru yabulu tilkal abwab kullaha girman kai na kulle duk wani kofar aljanna abinda babu abin da yake bude kofar aljanna kamar kaskantar da kai zuwa ga Allah girmama jama'a daina raina su babu abin da yake kulle mutum hanya hana shi aljanna kamar girman kai yana hana mutum shiga aljanna wani an alkibar rida on domin girman kai mayafi ne na Allah tabarak wa ta'ala kamar da ya zo a cewa idan bawa ya sa mayafin girman kai to Allah madaukakin sarki sai ya kaskantar da shi hadisin abi sa'id al hudri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira da abu huraira da abi sa'id al hudri sun kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-izzu izaruhu wal kibriya uridahu man yunazi'ni adabtu al'izu ci da kai na Allah ne tuban Allah ne alkibir yawo rida'u girman kai mayafin Allah ne kama ce rigar Allah ne faman na zai'u ne duk wanda ya sa abin wando ɗaya da Allah ba azabtu Allah ya zan azabtar da shi wannan adinsu imam musulmi ya kawo shi Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu imamu zahabi ya ce annal kibra min kaba'ir la'azima lallai girman kana daga cikin manya-manyan zunubai wasa dallabi ayatin wa ahadisin adida ga ayoyi da hadisai masu yawa tun makala ya ce wa asharul kibir man ya takabbura alal ibadi bi ilmihi babu mummunan girman kai kamar girman kan da za ka ma wa mutane saboda kafi su ilimi ba abin da ya kawo nan girman kai kila wannan yayin kila wannan ya fassara aya da dai kai ma ka je ta har ƙasar laraba ka yi karatu ka fassara da dai da ya fassara kake da yarawa dole dole ka yi ka nuna cewa nashin ba da dai ba ne to girman kai ne allah kana mun girman kai duk wanda ya ba mutane girman kai saboda sa imamu zahabi ce babu girman kai mun muna irin wannan fa inna hadha la yanfa'u ilmu wannan iliminsa bai mara amfani ba wa man talaba ilma li riyasa duk wanda ya nemi ilimi saboda alfahari ko shugabanci wa badana al-muslimina da kuma ma musulmai wato reni wata hamaka alaihim wasdarahum ya zama ya nemi ilimin ne kawai don ya dinga raina musulmai ko dinga musu wato isgili fa hada min akbar al-kibr wannan shine mafi munin girman kai wala yadkhulu jannata man kana fi qalbihi kala dharratin min milan kibr ba zai shiga aljanna ba wanda akwai zuciyarsa akwai koda digon zarra kwayan zarra ne na girman kai smallest indivisible particle wanda ya kowane kankanta kenan ko to yin akwai wannan haram mutum ba zai shiga aljanna ba Allah ka saba wa rabon ta cikin shi ya yasa ibnu hajar al-haytimi da yana ma manya manyan bai sai ko hada girman kai Allah kana mun girman kai to amma akwai wasu malamai kamar ibnu qayyim rahimahullah su sun bambance menene bambanci tsakanin kwarjini da kuma girman kai malai ce ya kamata mu tsaya a nan don a bambance menene kwarjini menene kuma girman kai kala ya ce إن المهابة أثر من أثار امتلاء القلب بعزمة الله ومحبته وجلاله إتا mahaba kwarjini kenan ko atharun min athar imtila'il qalbi bi azmatillah wani alama ne da yake nuna cewa ran mutum yana ya cika da girman Allah zuciyarsa cike da girman Allah ko muhabbati wa jilali akwai son Allah ko kuma girmama Allah fa idan tala alqalbu bidalika halla fihi duk zuciyar da ta cika da tsoron Allah da girman Allah a sai ga haske ya sha cika ta wa nasarar alaihi sakina sai ga nutsuwa ya zo irin wannan zuciya wa albasari da Allah haiba daga nan sai tufafin kwarji ne ya lullube shi fatasal afida ah, fatasawata wal ko daga nan sai fiskarsa kawai zama ta rubu da jin daɗi wal mahaba da kwarjini fakar bil majami'il qulub mahabbatan wa mahaba daga nan sai ga sauran zukata ma tunda wannan zuciyar ta cika da kwarjini da tsoron Allah sai ga sauran zukata ma suna girmama ta wallahi Allah ba kwarjini sai kawai yana jin tsoro. akwai ran da Ashad Muhammad Sani a jingir Allah ka ji kanshi ba dan ya mutu ba muna da fulani ya zo sai wuce sai wani majalisa suka dinga zagin shi annan alamin girman kai kaza kaza kaza kaza kaza to ashe shi zai je shi wannan wani asibiti ne na toronan ba asibitin ta wannan akwai wani asibiti a toro miya barkatai shi zai je miya barkatai ne specialist hospital ashe da je sai samu mara lafiyan baya asibitin yana in yana wannan kwabur gidan da majalisa ta yi. nan shan da ya zo zai shiga ya suka ce a nan ma zai tsaya karkuwa kula shi ko karkuwa kula shi wanda suke cewa karkuwa kula shi da shirke sabo daga mota su suka fara tayi suka ja su tafe shi domin Allah ba kwarjini mai ruwan Allah da wani jama'a kuma Allah ne kawai ba ka wannan kwarjini wa qarrar bihi al-uyun sai ga idan duna suna jin dadin sun kalli mai wannan wa an sabbihi al-qulub sai ga zukata suna nutsuwa in sun kalli wanda Allah ba shi wannan farjini farjini na Allah ne fa kalamuhu nurun maganar sa haske ne wa madkhuluhu wa madkhaluhu nurun mashigan sa haske ne kai mafitan sa ma haske ne wa amaluhu nurun aikin sa haske ne wa in sakata in yayi shiru ala hulwiqar sai ka ga wato wani irin ɗaukaka ta zo masa wa in takallama akada bil biyu wani asma in aka da qulub in koyi magana sai kaga zukata suna sauraron shi sai kaga kunnuwa suna nutsuwa zuwa gare shi zukata za su nutsu zuwa gare shi kunne zai saurare shi wa mara wannan Allah in Allah ya ga dama sai maka wannan shi yasa kar ka raina maza ko duk wanda ya gana raina mutane to alama na nuna kwababbe ne kawai kuma ka lura duk mutane masu kurjinin na haka same su da simplicity suna da sauƙin kai in ka ga mutum na da girman kai zaka same shi kwanko ne kawai shi yasa laraba suke cewa man haƙarar rijala fala ta haƙu wa man abar rijala fa hayyibu duk wanda ya raina maza kar ka ci tsoron sa kwanko ne don ya ɗauka kowane namiji irin shi ne shi yasa kawai ke na kowa amma wa mal'abar rijala in ka ga mutum na jin tsoron maza fa yi ka tsoron sa abin da yasa ka ji tsoron maza na ma dauka ɗauka kowanne namiji irin shi ne wa amal kibir amma girman kai fa atharun min atharil ujub wal baghi min qalb wato in kaga mutum na girman kai alama ne na zuciyarsa tana cike da jiji da kai da tawaye tala abil jahal zuciyarsa ya cika da jahilci wa zulmu da duhu tarahalar min ubudiyya bauta kan bin Allah ya riga gudu daga gare shi shine mai girman kai wa mu'amalatuhu lahum mu'amalatul istithar la ithar wala insa in kaga mutum na mu'amala da mutane mai girman kai to na isa ne kawai ba wai saboda wai socialization normal socialization Ya zahibun bi nafsihi tihal ya shigar da kansa cikin rudu la yabda'u mallaka wa bi salam idan ya da kai ba zai fara maka sallama ba ka ji ba muna ji ba alaman mai girma ka in yi haɗu da kai ba zai fara maka sallama ba wa ina radda alaihi in kamar sallama ya amsa ra'a annahu qad balagha bil in'ami alayhi la yanqalibu lahum wajha gani yake in ya amsa maka sallama kaman ya kai matuƙa jama'a maka imani mun wallahi suna nan akwai wanda eh, ya girma ba zai fara ma sallama ba Ya fara ma sallama kai asuwa kuma ka'ida fa wa yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir ko ba ka ka hadisin ba wal mashi 'ala al-jalisi warakibi almashi haka lamarin yake wanda yake babba shi zai fara ma yaro sallama ai karami zai fara ma yaro sallama na kan jaki ko na kan mota shi zai fara ma mai tafiya yanzu da kana cikin mota ba mu za mu sallama kai zaka ce mana assalamu alaikum da muke zo sai mu ce alaikum assalam haka idan kana tafiya ba mu za mu sallama ba kai zaka mana sallama shari'a musulunci kenan to amma an ce babban da zai fara ma karami sallama in ka haɗu da mutum kawai saboda ranka ba girman kai ka kudura kai ne karamin kawai assalamu alaikum kuma abu mai nan ba an salama ba wallahi bai kama mutane salama suna kallon ka sai kai magana su shaɗi hakuri da Allah alaikum salam in ka ce musu ba ku an salama sai ce wallahi muna an sa yin zane da ba an sa an salama ka ji muna burci kuma wallahi mutanen garin nan an sa salama yana ba mu wahala balle yanzu lokacin wayan nan kana ma mutum salama yana danna waya yi eh? ya kana ma salama yana danna waya kaga bala'i la yanduku lahum wajha baya sake musu fiska wala ya sahum khalqu baya sakar musu da hali wala yara li ahadin haqqan baya ganin akwai wani mai haƙƙi a saman shi wa yara hukuka wa ala nas yana ganin ai kowa ne yana ganin yana da haƙƙi akan kowa wala yara fadlahu ma alaihi baya ji akwai wanda ya fi shi wa yara fadlahu la yazdadu min Allah illa bu'dan wa yara fadlahu yana ganin shi kuma ya fi kowa la yazdadu ila min Allah illa bu'da baya ƙara komai zuwa ga Allah sai nisa duk mai girman kai ba abunda yake ƙarawa a wajen Allah sai nisa wa minan nasi illa sigharan na bughda baya ƙara komai a wajen mutane sai ƙasƙanci da tsana mai girman kan mutane sai tsane shi Allah na mun girman kai sai kuma a riƙo jogo shi ma wani cuta ne idalin wanda yake mai cutarwa wa kulkun ba'inun sayyi'un ya haji musali al'amal jiji da kai yana rugurguza aiki masu kyau duk aiki ka mai kyau kana jiji da kai zai rubutu wa dalika li anna al-mu'jiba yanzuru ila nafsihi bi ayn al-izz wal istizam domin shi mai jiji da kai yana duban kansa ne da idon ji da idon wani irin daukaka da idon girma wa bi nazarin li bi al-ihtiqar yana ganin saura kuma da idon kaskanci in ya ga jama'a sun yabu sai da yare oh, Allah sarki wato shi ga parade to kwarai za ka tafi wuta in baka tuba ba amma an ce maka wani ai yana shan giya ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah shi dai shirye mu sai ka tsorita in an ce maka an kama wani yayi zina ya da ba kai kai ba mai ka tsorita Allah ka tsare mu domin kana jin tsoro kar ka shiga wannan jarabawa Allah ka tsare mu Allah ka tuba Allah ka yafe mishi ka yafe mana to ka kasira saboda kai ma kana ji a ranka kai ma ba kowa bane amma idan aka ce wa na zina kace wani kan me ya samu mutane ne me ya samu mutane ne kaji ba wato kai correct to ka samu problem kullum ka dinga ji a ranka kai ba kowa bane kawai ai mun karanta a wancan littafi namu na la ilaha illallah ko cewa ba a shiga aljanna sai an samu fuka biyu mushahadatul minna wa ta'ibin nafs sai mutum ya yarda cewa Allah ya mar ni'ima sannan sai ya zama yana tsinkayin laifin kansa shi yasa addu'ar istighfar ta duk wacce addu'a kyau ai ta a cikin addu'ar ba za ka ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant ya Allah kai ne ubangiji na babu abun bautawa da gaskiya sai kai khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu abu ulaka a'udhu bika min sharri ma sana'tu kaga daga nan ka fara cewa kai mai laifi ne a'udhu bika min sharri ma sana'tu Allah ina neman tsarin ka daga sharrin jagwal dina? wa abu laka bi ni'matika alai Allah ina confessing ina bayyanarwa wallahi na san ka min ni'ima wa abu bi dambi Allah na zo confession na tabbata ni mai zunubi ne faghfir li ibni gafara ya Allah inna la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafara sai kai an ce duk wanda ya wannan addu'a da dare ya mutu za shi ga aljanna in ya yi ta da safe ya mutu kafin yamma ya shiga aljanna Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin bayan ka yan aljanna to kaga kaskantar da kai yayi ne ai ko kaskantar da kai yayi amma kawai ba za ka yi bododo wani na ce maka ina wuri ka sa ranka aljihu kana na wafiya ya babar ta ka a kai a zuwa ai ko ɗanka ne sake mar fiska mana ko ba girman kai ba su amma kuwa girman kai amma ya kawai nan ka dan mai anguwa kana cewa kuna lafiya yan anguwan na ku yan anguwan na suna nan da suke mana kai kuma Allah yana ganin ka baka kyauta ba ana rubuta ma zunubi ko jami'in tsaro haka ba ka dinga ji a ran kai ba kowa bane kar ka daka wa mutane girman kai don mai girman kai ba gama duniya lafiya ala samu gama duniya lafiya ya kuma yakunu sababul rujubi al malu aw al walad yawanci dai abin da yake jaji daga dukiya ne ai wani kawai ya ji akwai dubu ashirin a jikinsa kudin korona shi gomar sai gana hararar mutane wani ya samu kudin korona ne ba ka samu problem awul walad ko kuma ya'ya da ɗansa ɗaya ya ta ya shiga soja shi kenan sai ga ya bada masu ran da ta yan uwansa girman kai ko kuma da 'yarta ta tawari mai kuɗi mata sun fi jiji da kan mata sun fi iyawa wallahi jiji da irin na mata ma ba kyau ba in ta yana miki kuruwa ko gaisa ba za ku ba kawai mata suna wannan to ba ruwan Allah da mace da namiji duk wanda ya jiji da kauce zai shiga sai da in ya tuba Allah ka sanya mu cikin bayan ka masu tuba Allah ba son mai jiji da kai ne ya kuke sannu kuma sun san juna ba mata 'yan ƙananu man suka mai wani girman kan sai ka sha mamaki wata yarinya ta gani asibiya ta ga shef something wazir na ce a ƙarya kike yi don gidan na wuce ki ta min something na koyar da ke bai kai shekara biyu ba kai haƙuri malam na ce ok ni ne something din da wai something wai kama ga jijji da kai kenan Allah kana mun jijji da kai kuma kar ka ɗauka wa 'yan mace ta yawa ya dace da ita ita ma zunubi za a rubuta mata kamar yadda in namiji za a rubuta mar zunubi haka za a rubuta mace wata kawai ta Sale san dubu hamsin ta je gidan biki sai ya kawai ba ta kula mutane kawai ko alwala ma ba za ta yi kare ta mata kwalliyar ta tsabar jiji da kai wallawa ta yi ba za ta yi alwala ba in ta yi wani kwalliyar ko allah ko allah ba za ta daga markaba ba yi to alwala ya daga allah gaba ne to ba za ta ko allah wata in ta yi kwalliya ta wanke shi ta bata kwalliyar ta gaisuwa ba za ta bude baki sosai ba kar jan bakin ta ya buɗu da ta rika dan bude bakin dan mere ka kan bakin cila kowa kaga an samu problem kuma tana nan daga gidan bikin kuma illa ta bypass za a bi da ta dawo ya gangaro fir shi kenan sai can kin mutu a girman kai biki sallah ba ba za ki kwalliya ba wai ba za ki yi kwalliyan ki ba kuma kin mutu kina girman kai kuma wuta yana jiran ki Allah ka hana mun yin girman kai awul hasabi awul nasab ko kuma tarun dukiya ko dangi yana sa girman kai wani kawai gaji an ce dan suwaye ne in ka gaina shi da kai ya ji labari gidan ku ta GRA ne ko kuma ya ji labari kwastin ku iri daya ne ko a university za a gani ba kana grafi wani na medicine ina za ku yi abokantaka a gani ke kai kan ka kama hanyar tsiya yanin kawai kai kam yana babu kawai muna makaranta da aka ba mu grafi akwai wanda suke ce mini marketable grafi wai wato kaga kwasan ba marketable bane amma ni din marketable ne ka gani wato har sun raba mai yin arziki don da ba zai ba ko a university in wani yana wani kwas mai wahala za ga za ga yana wani girman kai wai shi daban ne ba in ka ji asibiti na ga mutum ya zanzo rana ta sauri wai yana so ka gane cewa zafin nama nan da ke fashe likita ne ko bayan da zai je ba wala wani bayan da zai je ko zafin nama ne kawai wai ka gano cewa ba wannan ba mai zafin nama likita ne ba ruwan Allah duk wanda ya jiji da kai sai ya shiga wuta Allah ka shirye da mu kar ka kowa kawai da ni da kai duk ɗaya ne bambancin mu tsoron Allah Allah ne kuma san wa fi tsoron shi wani kawai in yaje akan ɗinsa akwai miliyan ɗari sai ga kawai kun zo kuna billahi sai ka gace ba zai billahi ba to wa san akwai miliyan ɗari akan ɗinka amma kawai girman kai ne kawai a masallaci ma sai ya zo da kafet ɗinsa duk da kafet ɗin kuna ba wasu ya zo da kafet ɗinsa wai wasu ya shimfiɗa ko me yasa wallahu alam ga kafet kuma sai zo da wuri fa amma kuma da kafet ɗin shi Allah ka shirye da mu duk abin da kaga sai kama da girman kai karka da muka cewa kai ba haka ke nufi ba karka yi kawai duk abin da ya kama da girman kai karka yi sai na umar ya taɓa samun wannan ba da tarihi وقد روي كذا كذا كذا كذا كذا وقد جاء في الاثر كذا سيدنا عمر ya ce masa kai ina jin tsoro ka fara ji kafin mutanen yanzu da ana tafsiri za a ce maka Allah ya ce kaza in fassarar ta taka ne ba wani kwakulet amma yanzu an ce maka eh lalle wannan ayar hadisi na dubu sha uku da kaza kaza ce kaza ibn ruwaya waye 1990 waye ce kaza ibn ruwaya kai da baka yi adaban imani na kasa wani ibn al-waya wala qaru ta da shi to duk zamani ne kama wannan girman kan Allah ka kiyashe mu wa dole sai amma barazana a gano wani fata yayi sai ce kuka ji ya zare doya waya kuka ji wai ha me suka ji kuwa sun ji kai dan kwaba ne ma kuma wallahi yanzu girman kan ake ke ƙwaƙwalwa musamman masu ilimi musamman masu ilimi wani ya haddace ƙorani sai ga kawai na girman kai sai ga kawai na ma da ta girman kai musamman yan ƙananun yaran na aka ɗantura tura mutum liman sau ɗaya ya yi shirabbi ya kauta ana ana akarami akarami akarami sai ga zo na girman kai wai an fara ta mara akarami ko ne akarami ma wallawa wala kaga ai ba addu'a bane an ce ma akarami an tsaya nan ina zama addu'a ka girmama dattawa kawai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su Salim Maula Abu Huzaifa da ta Qur'ani akwai su dan Mas'ud amma in annabi bai da lafiya ana sa su da sallah sai na Abubakar ake sa ko Umar kuma sun fi su haddan Al-Qur'ani na ga dattawan da suka dan iya juzu amma nan karatu mai kyau ba su ba ya kalo kana ta ne kame kame wai dole ka tore su ba akwai wani ya dauka jiji da kan sai wanda Sheikh Salisu Sulaiman ne yake ba labari limamin su ba abin da iya karanta sai wadda kullum kawai duk karatu ka wadduha kawai sai kulima mai fadar rashin lafiya sai aka kawo wani gogagge dan zamani yau bakara gobe ali burana jibi nisa'i gata ma'ida a wata wani rana an'ami wani rana a larabi wani rana amfali kira'a kawai inda ya fita ba na yake tsayawa ya wata kuma wai ya dauka sai kunna wannan dattijo mara lafiya to dauka kana Allah ne ba girman kai ba rannan kawai da Allah ta shi kama shi da aka ce wadda dallin amin ya ce wadduha sarkin gari ya ce tash aka dawo fada sarki ta gumi aka ce illa tun ana salamu ka ci kana magana ya ce musu wallahi imamin da baya lafiya na murki a shanu biyu zai ya samu magajin shi yanzu ka duba yaron nan dan zamani da muka kawo wata da wata ni kira yake amma sai waye so inda malam yake to in Allah ya niyan ɗaukaka ka da duniya za su haɗu kam sai ka ɗaukaka wala baka saka bunna hasken wani ba baka isa ba yanzu ka duba da aka dira akan shaksa a jingira kan corona nan wallahi sun ɗauka wannan abun zai bunne shi ne sai abun ya ƙara mar ɗaukaka suka yi ca a kansu akan corona nan sai Allah ya kunyata malaman corona ya daga malaman Allah kuma korona ma Allah zai ci gaba da kunyata ta Allah ƙara tsayaratar da mu wa kan akbar annabi sallallahu alaihi wa sallama anna sahibuhu halikun annabi ya fara duk mai jije da kai halakakke ne wa fil khasirin kai yana ma cikin masu asara wa maksubun bihi fi darain kuma zai yana cikin dishashewa a duniya da lahira tamarrudan an shukuri wal mu'min kuma alama ne na yayi taurin kai bai gode wa Allah ba fazalzala Allah bihi sai Allah ya girgizar da kasa kasa ta girgizar da shi duk mai girman kai ai ya zabi ya gama Allah ka hana mun girman kai bainama rajulun yajurru izarahu min alquyala kusa bihi wata rana wani mutum yana jan rigansa a ƙasa ina riga ta zarce da aka yi daɗi na girman kai ne wani ya zo yana jan gyautansa a ƙasa saboda girman kai kusifa bi sai kasa ta kisbe da shi kawai wannan mutum ba huwa ya yatajaljalu fil ardi ila yawmil qiyama har yanzu yana nizara cikin kasa ran tashin alkiyama saboda girman kai da yayi karun ba girman kai yayi ba da nan Musa ya ce kasa ta hade ya roki Allah kasa ba ta hade shi ba Allah kai girman kai wa thamaratul ujubu ay al mar'u wato asalin tushen girman kai kamar ka ce ana khairun minhu na fi wani wani wallahi na fi wani kai ka san na fi wani iya ma kai ka san na fi wani kyau ke kin san na fi ki kyau to girman kai ne shine tushen jiji da kai kai ka san na fi wani qur'ani jiji da kai ne ai da baro Allah lamarin shi mana kama qala ha iblis kaman yadda iblis ya faɗa wa atiba uhu da masoyansa Ƙara tsara Allah madaukakin sarki ya ce da Allah ya ce wa iblis da Allah ya ce malakuku su jada wa adam musa suke su jada. iblis kawai ya basar kawai Allah ya ce masa amana ka an tasjuda kuma halattu biya dai in ban da kai iblis me hana kama wa abun da Allah mar magana cikin lalami me hana kama abun da na halitta da hannu su sujada iblis ya ce ana ka ta a kai din ma ni zaka ma girman kai an kunta min al'alin ko kana cikin masu gawa ne masu jiji da kai iblis ya ce ana khairu ai Allah ka san na fi wannan khalaqta ni min nari ni fa da wuta ka halicce ni wa khalaqta hu min dini shi kuma fa da laka ka halicce shi yanzu idan gida wani ya zo neman yarsu suka ce me ya ci da zai bata t1 me t1 ya ci da zai ba t2 balle ke wai t1 wai teacher ne wai to jiji da kai ne a wannan ai ba tsarin ki ba da jiji da kai Allah ka hana mu jiji da kai sa da bi ijabi daga nan iblis ya yi asara saboda ya yi jiji da kai wa ransa ya yi asara kuma ya shiga Allah ta kiyashe mu wal ujubu isti'zamun ni'ima in an ce al shine ka dinka girmama ni'ima war rukun ilaiha ma'a nisyani idafatiha ila al mun'im me yakon ka dangarta ni'iman ga wanda ya maka ya kamanta sai ka dinga jin kaman wani iyawanka ne wani idan ka kawo masa ma sai son ba son ba ka ce kai wani ka iya zance ka san shekara na ina koya da girman kai ne a tushen ujuk kenan wani kuma ya gyara mota ka ce kai na yawo a garin na wala sun gagara da na kama ka ce eh, ai a jos na koya to al'ujubu ne mai kwan ka ce baiwar allah ne kawai ko al'ujubu ne an fi so duk abin da ya zama na ni'ima ka danganta shi wa allah kar ka danganta wa kanka ka wani na ji mamakin yadda kuka fita da kuka sha a asidan din nan ka ce wallahi ikon Allah ne kawai dai mu gode Allah wani zai ce ai wato tun muna driving school ne a nisa ne to al'ujubu ne wai tun suna driving school a nisa yake wai to al'ujubu kenan ai wai wani aka yi kai surviving a jejin kwando gane zai ce ai wato ka san me kuwa ce Allah ne kawai sai ce hawa sai hawa baka wani labarai wato ina da knowledge na tactical maneuver seriously na fara ba ni ne best ni ne best waye ni ne best kaza to ujubu ne sai Allah barka da ka an fi so komai kawai ka miƙa wa Allah ka ce Allah ne da aka yi english din nan aka yi kai ka samu a1 karka ce eh kasan lokacin da ake zuwa sai intensive english ni kada na su a a ka ce Allah ikon Allah ne kawai ka da Allah ya dafa ni to an fi son irin wannan duk wanda ya miƙa wa Allah lamari Allah sai ya ɗaga shi wanda ya je jiji daga kuma sai Allah zubar da shi idan kyau kike gadara da shi kawai sai mai nafi ya faro da ke hancin ke dan goge shi kenan kamar din ya canja mai ruwan Allah kuma shi yasa sa fi ko madubi ka kalla ka ce alhamdulillahi a ahsana khalqi wa khulqi wa zana minni ma shana fi ghayri ka kamar wa Allah lamari Allah ya kara mana imani وقد ذهب كثير من العلماء على انه لا فرق بين الكبر والعجب malamai da yawa sun ce babu bambanci tsakanin jiji da kai da girman kai wa annahuma shay'un wahidun cewa abu guda ne lakin dhahaba al muhaqqiquna ila anna bainahuma farqan ido sun ce a akwai bambanci la'anna al kibra khulqun badun yazdur anhu a'mal domin shi girman kai koyayyen hali ne amma ana ganin shi a cikin aiki wa zalikal qurbu huwa ru'yatun nafs fawqa al-mutakabbir alayhi ka dinga ji a ranka kafi sauran shine girman kaya ba shi wani aka kirkiro wasu yara wa yan wash a girman kai ne in ban da dan wash tsine maka Allah yayi ka je ka sayi kayan dubu sha bakwai dubu ashirin ka je ka sayi riga kawai na dubu talatin gidanku babu abinci kuma a hakan ka je ka bada dubu ɗaya gidan wani mai kudu mai gadi ya barka ka dawo wato a falon sai ka sa kawai a facebook nan dan wash duk girman kai ne yi. wani kuma katuwar waya zai siya wallahi yanzu ba ya damu da wayar kama na ga mutu ya siya wayan dubu hamsin ba amfani komai za ta kawai wa zai dinga rike ba wato wasan sunan waya wallahi mutane da abu san sunan waya ba ba su da ke zai ta to shi yasa girman ka da kake gani ba ta lokaci ka yi abun ka kawai ka bar wa Allah karatu sallah kai da tawadu kare yau ka musu shirin gobe ka musu makarut gata ka musu manshawi ko ba don Allah kake ba ka shiga uku wani ko gyara ba su amma sai rashin shabaci ko ba zai fara muku sallama ba Wani والعجب يتصور ولو لم يكن أحد غير المعجب أما شي جيجي da kai ko ba kowa mutum yana ji a ransa kaga shi girman kai dole sai akwai wani yayi bambancin su kenan amma jiji da kai ko ba kowa sai ka dinga jaran ka kai wani kwaran ne a labarai kawai ka kalla cewa wani wani ya sha giya ya kaje ya kira ya kawai ah, kai kawai irin bawan Allah ne to jiji da kai ne daga garin da kake ji a ranka kawai kai complete quarantine to ka shiga uku kullum ka dinga ji a ranka yanzu a san jabal dina annabi da kansa fa yace wa ma adari ma yu'alu bi wala bikum ban san me za a dani da ku ba kaga manzon Allah muke nan manzon Allah ce babu mai shiga aljanna sai da rahmar Allah sabai suka ce har kai ya manzo Allah annabi ya ce har ni sai dan Allah ya lube da rahamarsa ka ji ba to ina amfani girman kai wani sai ya zo masallaci mutum hudu ba amma gaba da aikinsa ya tafi a girman kai da an ɗanyi kuskuren jarna kawai ya ji an sa fata a wani wajen gagara dariya sai ka ɗauka imani ne shige shi a wa an yi kuskuren na aune wai ana karatun sallah ga wannan kada kai kar ka ɗauka imani ne a wa an yi kuskuren tajawidi ne ka ji ba wa kai ka wa ce ma ana kada kai a sallah wa an yi kuskuren tajawidi al-ujub Allah ka hana wal mutakabbir shi mai girman kai yara nafsahu a'la min al-ghayr yana jin a ransa ya fi sauran ta so lahu hazzatun wa farhun sai daga nan sai fara jin wani wani zabura ya dinga jin wani farin ciki na rashin dalili wa rukunar ila ma ta kadahu sai dinga ji abin da kudara haka ne sai dinga gana wani izza shi yasa sarauta da kake ganin irin namu na gargajiya na yanzu nan ba bala'i ne ba wallahi tallahi bala'i ne domin sai a ɗora ma girman kai wai sai a maka rasuwa wai ka je taziya wa wa basaraki girman kai ne ba kuma wallahi tallahi har wajen Allah girman kai ne kuma Allah ba zai bari yau na kawai ba yau girman kai kowa ne ba kyau girman kai kaga wai ba ba ba ya hada da mutane kaga kawai wani shi ba hada da mutane shi yasa an izala sun ji dadin su ba su wanda ba hada da mutane ma na hada da su dan ya san su mutanen Allah ne ku sauran da kuka ce ko kun tsine kan ku yi kenan ku je kan ku dinga yin gofo kuna faduwa ana rubuta muku zunubi amma mutanen musaba manzon Allah yana musaba sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja manzon Allah yana zuwa gaisuwar mara lafiya wancan satin na gasar sarkin musulmi ya je da wani mara lafiya a hoto jama'a sun ji daɗi sarkin musulmi da kanshi ya je gidan wani talaka gaishe shi ba da lafiya haka ake so a yi amma wani kawai za ka samu rabon shi da ya raka wani gawa makabarta ya jima wai shi mai kuɗi ne wai kuma an je makabarta ma akwai goska ya su suna can gefe ga sun babba sarkawa wasu allah tsarin suna ta hira kawai suna jaddana waya daddana waya ma ba komai an matan shi amma za ga haka wai wai na danna waya wai me yasa wai daga hammata kenan to girman kai ne wala a matsabarta ma wannan masu ji da kan ba sa ma zuwa kusa da gamballe su tura mata kasa suna can gefe suna daddana waya ok an gama ne sai ma na musu ya yi yawa su ma na musu sun raina mutane kawai suna ganin kowa ba komai ba ne Allah ka kiyashe mu Allah ka hana mu girman kai ففي سنن أبو داود وابن ماجه والترمذي عن أبي ثعلبة الحشني أنه قيل له كيف تقول في هذه الآية أبو ثعلبة بميزاك فدائد الله عليكم أنفسكم يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم me fassaranta sai ce faqal yace amma wallahi laqad sa'altu anha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bali tamiru bil ma'ruf fassarar ayan nan shine ku yi ta wa'azi kuna cewa ayi mai kyau ayi mai kyau ayi aiki mai kyau wanta wa anil munkar kuma ku hana munanan aiki ku hanu kuma hatta da ra'aita shuhan mu'adan wa hawan muttabi'an har lokacin da ga an fara bin barna ana biye wa mutanen banza ana bin son zuciya wa duniyan mu'tara an zaɓi duniya wa ijaban kulli dhi ra'ayin bi ra'ayi kaga duk wani mai ra'ayi yana wani jiji da kai yana ji a ransa ya kai fa alayka bi nafsi kawai kai kai ka kiyaye kanka wada ka amral awam ka rabu da al'amarin sauran mutane abin da ake nufi da yaran kenan lokacin da ga kowa na ji da girman kai mai girma ke kowane malami ya je wani ƙasa ya yi karatu ya dan ya dan samu masallaci ya tare kawai ya dan sa littafi shine shugaban malaman masallacinsa shine mukti na anguwansu ba wanda zai saurarawa ba wanda zai kwabe shi to ai girman kai ne al'ujubu ne sai kawai kawai ya gama ce mu'assasatu tuwane wane sunan ko kuma madarasa tuwane sunan makarantar shi kenan daga nan shine shi shine komai kaga an samu problem wani kila da kuna tafiya da shi a cikin wani aiki in ya je dawo ta a karfin Allah mara kukin sarki ka kiyashe mu kar mu yadda mu yi girman kai wallahi mai girman kai ba zai shiga aljanna ba kar ka daka rena mutane duk wanda ka gani imar sallama in ya baka hannu bibbiyu ba shi hannu bibbiyu mika babban mutum hannu dai girman kai ne ma kuma wallahi mutane da suna yi Tunda al'adar mu mika hannu biyun girmamawa ne mika hannu biyu mana kai ma amma nan ku kai sama sai dan babban yatsa nan da karamar sai dan ya rike haka wai wai ba za ku hada nan din ya babban yatsa ba za ka sa talauci wala mutane suna yi wannan sai dan maka haka wai ya ka dauka musamman yatsunsa ba za ka shafa talauci mummunan mai girma kai kira kuma Allah ya sa da kama kuma Allah ba zai barka ba sai dai ka tuba balle ka ga mutum kamar salama ya amsa a wannan lokacin balle kaga kana yaro babbai ma sallama irin wannan lokacin duk wanda ba yi ma yara sallama da sauran shi a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ƙarya yake ba alu sunna bane duk wanda zai ga yara ba zai iya musu sallama ba ƙarya yake shi ba alu sunna bane dan manzon Allah yana ma yara sallama da haka mu koya kawai in kan ƙananun yara ko ba za su ansa ba in musu sallama wanda za su ce maka ka cika iya yi din su ma bayin mai duka ne kuma kai kana don mai duka din ne in ka kananan yara assalamu alaikum amma baka wace ka gama ta ka doka musu sallama ba kai ka a banda yan mata su wannan ba san yawa duk sallaman ka kare su banda yan mata ke ma ba ce ki zaki ki wannan ki mura ki doka amma maza sallama ba dan kin zo shago za ki sai abu ya halatta ki sallama kun ko ki wajen babanki zai arziki ki sallama amma kawai ki ga maza ki ce salama salamu alaikum a na ba da saki karyanki aiwa ba wanda ya saki amma in ka ƙananan yara in sallama in ka ga dattawa in sallama in ka ga manyan mutane in sallama in ka ga mai kuɗi imar sallama in ka ga talaka imar sallama amma wallahi akwai wanda in suka in ka sallama suna ga su an sa maka ma wai wa za ka rena su wai suka an sa ma wa za ka rena su kila Allah ya fara hore maka su bai hore musu ba haka musallama sai ga sun basa akwai wanda na musallama musu an sabar da ranar cimala yana muku salama ai yayi hakuri wa alaikum salam da ga yi saboda na dan ji zafi to ni ma yana kuskure da dan zafi na da ce mala yana muku salama duka ce ya hakuri wa alaikum salam to mu zama masu yawaita sallama mu zama masu girmama junanmu in amma a talaka rasuwa mu je jana'izar shi in amma mai kudi rasuwa mu je jana'izar shi in amma talaka abun amarjaje mu je marjaje in amma mai kudi mu je mu marjaje shi ne mu zamantakewa karka da kare da wani karka da kada ka ci qur'ani kare nan da bai hada ci ba karka da kafi ka phd kare nan da bai ba domin kaga system na boko nan har ya shiga cikin addini ma ana sa mutum girman kai wai za ka gabatar da lacca ba sai a tsaye da kai a ce ya je india ya kwana ashirin ya wuce burkina faso ya kwana goma sha uku ya sauka a switzerland ya kwana hamsin da hudu ya yi certificate da engineering ya yi a fassarar kur'ani da turanci ya yi da larabci kafin ka fara laccan wai kana tsaye kuma ana faɗan wannan wallahi tallahi har a cikin addini ana wannan kuma ujubu ne girman kai yake sawa karka ɗauka mai kyau ne sai dai kawai Allah sa mu gyara wasu a tsaye da kai ta bayani wai ya yi ulumul qur'an a wajen malam wane wane ulumul hadis din sai a wajen wane wane ya gama fikin malikiya 1990 kaza daga nan ya wuce ta hambaliya ya gama ya ta shafi'iya kai kuma kana tsaye jama'a suna kallo can kawai ga jama'a sun ce Allahu akbar ka ji girman kai ya kwashe ka shi yasa a wajen maliku ne kawai ke da wannan ra'ayi Ya ce, in an zo ce in liman ce wala ballin" to amin din a faɗe ta hankali a ce amin shi fassarar bai ma hadisin kenan domin yana ga kuma wallahi duk mai jan sallah a irin inda da musamman da idan ka ce wala ballin" idan ka je da wani masallaci ya zai dau amin sai ka ji wani zayon ya shige ka tukuna sai ka ji wani zuru ya yi sama wani abu da ya kwa suke cewa zayon sai ka ji ya shiga daga kafanka ya yi sama saboda wato duk abin da zai sa ka ujubu ba a sun shi amma ka za ka yi lacca a addini ya tsaye ka ce eh, ya yi tafsiri waje kaza ya yi tafsiri waje kaza wani da kuke gani shi ne wanda ya fara fassara ƙur'ani da kaza wani da kuke gani shi ya fara kaza me kai ku mu dole sai mun kwankwaye yahudu ne balle a boko kuma in ka ji duka fada ya yi certificate a embryology ya zo ya a wayology ya yi aka dinga yin gology logy sai a rode da tafi a yi tafi a yi tafi a yi tafi sai a ce wani wani bai tsaya a nan ba sai dai kawu mu ce etc to ga an samar girman kai kana kwarwa a university yara su ce maka ina kwana ka ki an sama girman kai ne za a rubuta maka kana koyarwa a secondary yara su ce maka ina kwana sa ka kyansawa kai mummunan mai girman kai ne Allah ba zai barka ba ruwan Allah da wani profession ɗinka ne girman kai Allah barka kai girman kai wai dan kana koyarwa a university ba za ka haɗa sahu da yara ba ka ce Allah zai barka in ya ɗaya ya ga student ɗin shi ne gajen sallan ba ba zai bi ba wai shi lecturer ne kuma a ranar Allah ya gada ma sai Allah jarabe shi da gudawa ka ce ka same shi an kai shi asibitin amai da gudawa duk gudawa ya ta mara jiki mai ruwan Allah kuma na ga ba kyau girman kai ba kyau wallahi sai ka je irin haya institutions of learning za ga irin wannan girman ka ka ga wani kawai wai wai baya gaisa amma da mutane ana good morning sir kawai shi wai shi ke da waya amsa wai good morning sir any problem ah ana gaishe ka kana any problem al'ujubu ne Allah ba su mai girman kai Allah ba su masu girman kai Allah kana mun girman kai wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ina kuma tambaya daya biyu kokarin bayani sai mu ji in babu addu'a wa alaikum salam bangaren eh. da Eh, zai iya musu sallama namiji halatta ba a mata sallama amma mata malaman sun ce ba shar'anta shi ba mata suna tare assalamu alaikum suna tare a zaune amma kai ba za ka zo cewa kusa da matan wani lokacin ta samu alaikum a wa ya saka ba ku kila da ya taka ce mata salamu alaikum kai handshake ma ba mata ba a shar'anta musu wani mace da mace ma masu yi handshake ba tsabar danja irin da mata mace da mace ma ba a sharanta musu handshake ba to ba sai wanda je sa ni ba kawai rike mata yatsa